يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwar mu cikin wannan masallaci mai albarka a wannan gari na Damjoba wanda yau muke yammacin Lahadi sha ɗaya ga watan Ramadan hijira na da dubu da arba'in da hudu wanda ya daidai da biyu ga watan april miladiya dubu biyu da ashirin da uku wanda yau za mu ɗaura daga inda muka tsaya a jiya cikin wannan sura mai albarka suratu hud kafin mu shiga tafsirin kai tsaye ba saƙon marayu ne na to kafin su iso akwai wanda na yi wa shugaban marayu bayani ɗazu na'am ai a bar wannan mu yi bayanin wannan tukuna na'am wa hada duka gaba ɗaya bayan an tashi na'am na'am to za a bari da wannan da wancan din bayan an tashi shugaba ce lokacin kowa ya zo insha Allah a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta arba'in da tara ne cikin wannan sura mai albarka suratu hud yau za mu tashi kan aya ta hamsin daidai kuma tarihin wani annabi daga cikin annabawan Allah ma'ana tarihin annabi na biyu daga cikin jerin gwanon tarihin annabawa da suka zo cikin wannan sura ta suratu hud wanda wannan annabi shine annabi hudu din da kansa wanda aka kira suran da sunanta aya ta hamsin da Allah ke cewa wa ila adin a kahun huda wa ila adin a huda kala ya kauni a gudunla kama na kunnin ilaji bayiro in an illa mustarowa يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تأكلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مدبرين Allah madaukakin sarki yake cewa wa ila adin ma'ana walaqad arsalna ila a'di". kuma hakika mun aika zuwa ga adawa akhahum huda dan uwansu annabi hudu kaga ya sake tabbatar mana da irin istilahin da muka gani lokacin da ya tashi kawo mana tarihin annabi Nuhu alaihi salam. Allah idan ya tashi aiko da annabi yana aiko annabin ne daga cikin mutanensa. Allah baya ɗauko wani mutum daga wani mutane ya zo ya zanto annabi cikin wasu mutanen da ba jama'ansa ba. Da haka mun ga haka cikin game da annabi Nuhu a lokacin da muka yi bayani mun yi misalai game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duba da cewa shi ma annabi Muhammad Allah aiko shi cikin mutanensa Qurayshawa larabawa Makka. To haka a tsarin Allah maɗaukacin sarki yake. Idan Allah ya tashi aiko muku da annabi, to a cikin kuɗin ne za a cire ɗaya daga cikinku ya zama annabi wanda zai zanto kun san shi kun san jama'ansa ina ya fito suwa danginsa suwa iyayensa duk annaba da Allah aiko haka Allah rika aikowa da haka yake cewa ila adin zuwa ga adawa mun aika musu akahum huda dan uwansu annabin Allah hudu wanda annabin Allah hudu din nan da ya zo ga irin saƙon da ya zo musu da shi ƙala ya ce da su ya ƙaumi ya ku mutane i'budullaha ku bauta wa Allah malakun min ilahin ghairu ba ku da wani abun bauta in ba shi Allah ɗin ba anan amiran lahum bi ibadatillahi yana mai umurni yana mai umurtan su ne da bautan Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai ba shi da abokin tarayya nahiyan lahum anil autan yana mai hanin su game da bautan gumaka allatif tarauha wacce suka ƙirƙiro ta Waktala-Ƙolaha asma al-aliha har suka ƙirƙiro mata sunaye na Allah suka rika jingina ma sunayen gumakan ma'ana duk wani suna da suka ji Allah yana da shi sai su yi su ƙirƙiro jikin wannan suna na Allah sai su maƙala ma gunkinsu ma'ana a cikin sunan Allah akwai al'azizu kafiran nan sai suka ɗauki sunan gunkinsu suka sa mishi al'uzza an yanko ne daga jikin al'azizu daka har suke ce musulmi lanal uzza wala uzza lakum ai muna da uzza ko ko ba ku da uzza to haka suka rika yi jikin sunan Allah ɗin sai su yanko sai su ma su sa nasu sunan Allah da haka yake cewa wa akhbarahum annabin Allah Hudu ya sake ba su labari annahu la yuridu minhum ujra shi fa baya neman la'ada a wurin su cikin da'awa da yake musu kaga yake cewa in antum illa muftarun in akwai wani abun bauta da kuke bauta masa wanda ba Allahn da nake kira ku bauta masa ba to kirkiran ƙarya kuka yi ma wannan abun duk wani abun da kuka ɗauka kuna bauta masa a matsayin shine ubangiji kun yi wa abin kazafi kun yi wa abin ƙarya domin bayan Allah maɗaukakin sarki babu wani cikin alloli da waɗannan kafiran suke bauta masa wanda wannan abin ne ce su bauta masa in ma bishiya ne in ma katako ne in ma mutum mutumi ne in ma rana in ma wata in ma aljani bai fito ya ce ku bauta mun ni ne Allah ba da haka annabi hudu ya ce illa muftaruna kuna yi waɗannan alloli naku ƙazafi ne kuna mai da su alloli amma ba su suka ce muku su ne ababen bauta ba waya yake cewa ya qaumi ya ku mutane na ce la as'alukum alaihi ajran ba na roƙon ku biya ni la'ada ba na roƙon ku biya ni kuɗi ba na roƙon ku biya ni in ajriya illa alal ladhi fatarani in ma akwai la'ada da za a biya ni to yana wurin wanda ya ɗaura mun wannan aikin ne shine Allah maɗaukakin sarki kaga irin wannan magana da ya faɗa musu a baya mun ji annabin Allah Nuhu shi ma ya faɗa al'ummansa ya faɗa ma jama'ansa kwatankwacin irin wannan magana da haka ya nuna musu cewa la yuridu minhum ujratun ala hadha nusr baya bukatan su biya shi la'ada akan wannan wa'azi akan wannan nasiha da yake musu wal balaghu min Allah da isar musu da sako da yake daga wurin Allah bai ce su biya ba innama yabghi thawabahu min Allah lalle kadai shi yana neman kyakkyawan sakamako ladan wannan aiki nasa yana nema ne wurin Allah maɗaukakin sarki allazi faqarahu Allah maɗaukakin sarki wanda ya jibinta masa wannan aiki daka yake cewa afala ta aqiluna wai ba za ku hankalta bane ba za ku yi hankali man yad'ukum ila man yusma yuslihukum ba za ku shiga taitayenku ku hankalta ba wanda yake kiranku yake gargadanku yake muku nasiha zuwa ga abin da zai amfane ku ba za ku hankalta ku bi abin da yake kiranku akai ba abin da yake kiranku akai zai amfane ku a duniyanku shine maslahanku na rayuwar duniya shine maslahanku na lahira ba tare da kun biya shi ba shin ba za ku hankalta ku karɓi wannan sako ba Waya ya qaumi ya sake cewa ya ku mutane na istaghfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangijinku kaga summa amarahum bil istighfar ya sake umurtan su da neman gafara in ba a manta ba a baya ma annabi nuhu ya umarci mutanensa su nemi gafaran Allah daka yace ya umarce su istaghfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangijinku allazi fihi takfiruz zunub wanda da wannan gafara ne Allah zai kankare muku zunubin da kuka aikata na bauta ma waninsa. Ina ma'anan istighfari da za su yi a nan, shi su tuba su musulunta, su dawo bautan Allah maɗaukakin sarki shi ɗaya. As-salifati zai kankare musu zunuban da ya gabata a baya wa bittaubati, sannan su tuba, amma ya a akan aiki da za su yi a nan gaba in sun yi ba daidai ba, ma'ana Allah ya yafe. da haka yake musu wannan umarni shine sun matubu ilaihi sannan ku sake tuba zuwa ga Allah din idan kuka yi haka yursilis sama'a alaikum midiraran sama zai sauko muku da ruwan sama mai yawan zuba ai wa man ittasafa bi hadhihi sifati yassara Allahu alaihi rizqahu duk wanda ya sifanta da wannan sifa ya zanto mai neman gafaran Allah ya zanto mai tuba zuwa ga Allah lallai Allah zai sauƙaƙa mishi hanyar samun arzikinsa, Allah zai sauƙaƙe mishi hanyar samun abinci, hanyar samun dukiya, duk wani abu da ya sa gaba yana neman albarka, Allah zai sauƙaƙe mishi abun kuma ya sa mishi albarka cikin al'amarin. Wa hafiza sha'anahu, Allah zai tsare masa sha'anin al'amuransa, Da haka yake cewa, Yursilis sama'a alaikum midiraran. Mun karanta irin wannan shi ma a baya, in dai kuka zanto masu istighfari masu tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki sama zai rika aiko muku ruwan sama mai yawan zuba za ku samu wa makon ruwa damuna yayi albarka ruwa ne mai yawa ba tare da yayi barna ma amfanin gona ba ba tare da ya kwashe amfanin gona ba zai ƙara wa gonakan albarka ruwan zai zo da nashi takin zai samar da ‘ya'ya na arziki a cikin abin da aka noma, kamar yadda ya zo cikin wani hadisi, annabi yake cewa mallazimal lazimal istighfar duk wanda ya rike istighfari haikan ja'ala Allahu lahu min kulli hammin farjan duk wani damuwa da ta dame shi a rayuwa Allah zai kawo mishi mafita wa man wa min kulli diqin makhrajan duk wani halin kunci da ya fada sai Allah ya samar mishi mafita wa razaqahu min haythu la yahtasib Allah zai mishi arziki ta inda bai taba tsammanin zai samu arziki ba ta can arzikin zai zo masa duk da wannan hadisi da'ifi ne amma yana da shawahid da wasu nassoshi da in ka duba za ga maganan a daidai ta take don haka rike istighfari yana ƙara arziki yana ƙara damuna albarka yana ƙara amfanin gona yana ƙara magari albarka yana da albarkatu masu yawa wanda a baya mun ambata ba sai mun sake maimaitawa ba Kalu ya ma ji ita na. Kalu ya hudu ma ji ita na bi bayyanaci wa ma na hannu bi tariki a dikatina an kaulika wa ma na hannu na ka bi إن نقول إلا اختراك بعد آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وشهد أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa ƙalu waɗannan kafiran suka ci gaba da cewa, kaga yanzu annabi Hudu alaihi salam ya faɗa musu saƙonsa, ya faɗa musu irin aike da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa, bayan duk ya isar musu da saƙon to yanzu Allah yana ba mu labarin ga irin amsan da suka mayar ma wannan annabi nasu annabi hudu suka ce ya hudu kai hudu ma ji ita na bi ce. ma ji ita na bi ce. san baka zo mana da hujja ba wai duk wannan bayanan da yawai ba hujja bane duk baka zo mana da hujja da dalili ba ai bi hujjatin wa burhanin da ehi. duk wannan abu da kake da'awa a kai, mu bauta wa Allah shi ɗaya, kai baka zo don kaza ba mu yi istighfari da tuba waye waye mu duk wannan baka zo mana da hujja da dalili a kan abin da kake kira a kai ba kaga kafiri kenan wa ma hannu. kuma mu dai fa da kake gani ba mu zanto bitariki alihatina masu barin namu allolin ba kaga tun anan zaka gane karya ne wato Allah ma ba ɗaya ba alloli to ai shi Allah ba shi da keshiya Da ka mu alloli da muka tattara muna bauta musu mu ba mu zanto masu barin su ba an ƙaulika maganan ka mu bar namu allolin ba mu shirya haka ba Da haka duk surutai ka zo kai tai ka ɓata wa kanka lokaci ka wahalar da kanka ka ɓata mana namu lokacin Da haka in dai wai akan maganan da kai ne kake son mu bar namu addinin mu bi naka to ba za mu yi haka ba ai bi mujarrad qaulika dan tsan tsagoran magananka kawai kawai dan wannan magana ka kake so mu bar namu addinin mu binaka ba za mu bari ba utrukuhum wa natrukuhum dan haka in je wannan da'awata kake so mu bar namu allolin mu bi ka to mu ba za mu bari ba muna nan akan abin da muke kai wa ma nahnu laka bi mu'minina kuma mu ba mu zanto masu yin imani da abin da ka zo da shi ba ma'ana bi musaddiqina mu fa bamu gaskata ka ba duk abin nan da kake faɗi ƙarya ne mu alloli da muke bauta musu ga sunan muna gani allah da kake magana ai ba ma ganin sa da haka ba za mu gaskata ka ba in naqulu mu je kawai uzurin da zamu maka wato in Sharbiya ce in ma akwai wani uzuri da zamu maka ba za mu cutar da kai ba naqulu mu abinda muke cewa shine illa ataraka babu wani abin da ya same ka face i'taraka ya shafa maka cutan hauka ba'du alihatina ɗaya daga cikin allolinmu bisu'in ya shafa maka mummunan ciwo na hauka ka zo kana neman kai faɗa da namu allolin ne ba a hada allolinmu da irin wanda kake zuwa da shi sai ka so ka mashi kishiya ɗaya daga cikin allolinmu ne ran shi ya ɓaci kawai ya ɗan shafo maka cutan hauka don haka ka haukace ka dube su yanzu duk da a wannan da annabi hudu yake gaba ɗaya suka ce wannan mahaukaci ne wai mahaukaci mahaukaci mai kata don haka yanzu duk abin da yake ba a hayyacinsa ba ne kuma mu ne ya shafe ka wannan ma ɗaya daga ciki ɗan ka ci gaba da yi to kai kam haukan zai ƙaru don haka ba a tetayin ka kake ba ya ƙoluna suna cewa ma na zunnu illa anna ba'd al-alihati asabaka bijununi mu ba abin da muke cewa akan ka amma dai mu muna da tabbacin cewa ɗaya cikin allolin mu ya shafa maka hauka wa khabl ka fita a hayyacinka ka ka fice fi aqlika daga cikin hankalinka yanzu baka taitayinka bi sababi na hayika an ibadatiha domin ka zo kana hani ne a daina bauta ma ita gunkin a koma bautan Allahnka da ka ta yi fashi ita Allah namu yanzu gaba ɗaya ta shafa maka hauka wa aibuka laha ka zo kana aibanta ta yanzu ka fara ganin abin da kake yi ko sai zuwa ganin soyayya ya fara kwashe sakamakon mummunan abin da ya kawo wai dadda a wanda ya zo da shi hauka ne mahaukaci ne baya cikin hayyacinsa haka har yau kafiran duniya suke suna kallon malamai da suke kira zuwa ga Allah suna musu kallon mahaukata ne ba su ma san me suke yi ba Da awa da ake yi ma rashin aikin yi ne yake sa a yi haka an samu ɗaya daga cikin kafirai a arewacin ƙasar nan ƙarar cewa gidan rediyo yana cewa ai wa'azi da malaman musulmai suke yi in sun je sun yi karatu sun rasa aikin yi ne sai a sai sifika a fara wa'azi ana kafarta mutane ana zagin mutane to kafiri kenan shi da zaran ka zo mishi da gaskiya baya duba me kake cewa shi wai a ganinsa tun da dai baka goyi bayan kafircin da yake kai ba to ka haukace ne baka hayyacinka baka ganin so da dama idan aka samu wani kafirin ya musulunta ko aka samu wata kafira ta musulunta take sai su kama shi za a kai shi cikin coci za a mishi baptisma za a mishi menene za a mishi menene wai ya tabu ne ya haukace wai wannan ma wanda yake cikinsu ya musulunta hauka ne ya taba shi ina kai da tun asali baka cikinsu, to kai ne asalin mahaukaci da ka zaga da zaran mutum ya musulunta cikinsu, sun ɗauke shi sun kai shi gari kaza sun kai shi kudancin ƙasan sun kai shi coci an kai shi gaban fasto ana mishi baptisma ana kewaye shi wai ya haukace yanzu ana samar mishi da lafiya wai mai lafiya shine wanda yake kan nasu addini kafiri kenan yake cewa ƙara annabi hudu ya ba su amsa ya ce inni ashhadullaha lallai tabbas ni din nan na yi wa Allah shaida, na sheda wa Allah washadu kuma ku din ku sake zama shaida. ma'anan abin da yake nufi inni ushidullaha ina shaida wa Allah ma'ana Allah ka zama shaida na washadu kuma kuɗin kuma ku zama shaida na da kun so da kunki za ku zo ku ba da shedan nazo anni bari'un ni dai na yi nayi na yi hannun riga mimma tushrikuna min dunihi daga abin da kuke yi wa Allah tarayya da shi koma bayansa kenan Allah ka zama shaida na kiraye su su bauta maka kai kadai sun ki kuma ku din ma ku sake zama shaida ni ba zan bi addinin ku ba nayi hannun riga da ku wannan maganan nashi daidai yake da cewa lakum dinukum waliyadina ku je ku rike naku addinin ni ina kan nawa amma ba zan sassauto in bina ku ba da ku zama shaida ni ba na kan addininku kuma ran kiyama ma ba ma tare bara'a din kenan wannan shi ake kira bara'a da ka ga yace bari'un na barranta na yi hannun riga kafircin da kuke akai ni ba na yin ta ni addini na guda ɗaya ne shine Allah madaukakin sarki shi kadai ake bauta masa ma'ana shine inni bari'un min jami'il andadi ni na barranta daga dukkanin waɗannan kishiyoyi da kuke haɗa su da Allah wal asnami da gumaka gaba ɗaya ni ba na bauta musu ni ba na tare da su ni jami'an dukkan ku kwaɗu ku kulla makirci in za ku kulla din Don wani ayoyi sun nuna in hudu baka bari ba kai hudu in baka sauko ba za mu yi maka kaza za mu yi maka kaza sun yi mishi barazana ne shi sa ka ji cewa faki duni jami'an ba ma ɗaiɗaikun ku ba ku haɗu ku yi haɗuwan dangi ku zo min da duk makircin da kuke ganin za ku iya yi don haka ya shirya ma target ɗinsu ne da haka yake cewa faki duni jami'an baki ɗayan ku duka ku haɗu ku kulla makircin ai abin da yake nufi antum wa alihatikum ku da allolin naku ba kun ce allolin naku ya sun shafa min hauka ba kun nuna allolin naku suna iya yi min illa to ba allolin naku kadai ba a can kun ce Allah ɗaya ne ko ya min wannan abu daga cikin naku allolin to ku hada da sauran allolin naku ku din ma da kanku ku haɗu da ku da allolin gaba ɗaya in kana haqqan in dai addinin naku gaskiya ne duk ku yi taron dangi a kaina ku kulla din kircin da kuke ganin za ku iya kullawa ku yi abin da za ku yi sun malatun zirin sannan kar ku ɗaga mun ƙafa ma'ana ai ɓara fata ainin daidai da kyaftawan ido ko ɗaga mun ƙafa kar ku yi ku kulla duk abin da za ku kulla wannan yana nuna maka mutumin da ya yarda da Allah baya tsoron makircin mai makirci in dai kaga kana tsoron makircin makiri ko to wallahi ba daga sai kake bin Allah ba amma inda gaske kake bin Allah kai ka san bai isa ba ba abin da ya isa maka dan me kullan yusibana illa ma kataballahu lana ne duk makirci mai makirci duk hatsabibin mai hatsabibanci bai isa maka abinda Allah bai tabbatar ba wa ma asabaka lam yakun li yukhti'uka duk abinda ya same ka a rayuwa dama Allah bai kaddara zai kuskure maka bane wa ma akhfa'aka lam yakun liyusibak duk abun da kaga kuma ya same ka to dama Allah bai kaddara wannan abun zai same ka bane daka duk mutumin da yake da tawakkali ga Allah ya yadda ga Allah duk barazanan mai barazana baya sa shi ya bar abin da yake na gaskiya da daidai daka me yasa duk wannan makirci diccika bakinsu bai firgita hudu ba, yana da Allah, inna ma'iya rabbi, sai ya hadini, ina da ubangiji na zai kintsa ni, zai shirya ni, da aka dumma kircin da aka ƙulla maka. Idan dai ka yadda da Allah, to ana ƙulla makircin back to sender, makircin da kanshi zai koma ya zube. Wani lokaci sai sake koma kan wanda ya ƙulla makircin, kai ka yi koma kan mashekiya kenan. don haka ka yarda da Allah to a cikin yaddanka da Allah zaka zanto mai yawan addu'a mumini baya rabuwa da addu'a domin me addu'a usaiful mu'min addu'a shine takobin mumini rayuwa tana cike da makiya wanda ka sani da ma waɗanda baka sani ba to menene zai mayar maka da makircin makiyinka ya zama duk abin da ya kulla back to sender zai wargaje ba zai zo kanka ba shine ka rike addu'a in dai ka rike addu'a za a gama duk kulla makircin amma zai zagonya a inda yake asiri a ga Allah ya wargaza don me kana tare da Allah maɗaukakin sarki don haka yake cewa sun malatun zirun kada ku saurara min daidai da kyaftawan ido kar ku ɗaga min ƙafa ku yi duk abin da za ku yi don haka yace inni tawakkaltu ala Allah ni hudu na dogara ga Allah na yi tawakkali ga Allah wannan shi ake kira attawakkul. Attawakkul ba attawakul ba. Attawakkul shi ne ka yadda da Allah ɗaya ne, ka yadda Allah ne mai amfanarwa shi ne mai cutarwa, to kana da cikakken wannan sallamawan ga Allah. Ta dalilin haka aka kira ka musulmi, istaslamta lillah, ka sallama, ka sandare, ka yi saranda wa Allah maɗaukakin sarki. Don haka, ka sallama rayuwanka duka wa Allah wa ufawwidu amri ilallah, na fawwala al'amari na zuwa ga Allah, to ma'anan haka, duk wani abin da ya zo ya same ka na alkhairi, ko da ga wanda ya maka sababi ba ka fara gode mishi sai Allah ne farko, domin kai ka yadda Allah ne kintsa wannan sababin. sannan sai ka yi wa wancan godiya daga baya in wani alkhairi ya nufo inda kake saura iris sai kauce sai dira hannun wani karka ce kai kai min adawa a'a tun farko Allah bai kaddara arzikinka bane so ko tashin hankali na miskala zarratin ba za ka ji ba ko kaɗan hankalinka ba zai tashi ba don me ka yadda da Allah ɗari bisa ɗari arzikinka wani bai isa ya ci ba ƙarya yake idan kuma naka arzikin ne duk duniya ba wanda ya isa ya tare dolen dole sai arzikin ya zo ko ana ha maza ha mata ko da makiya sun yi taron dangin su tare ba su isa su tare ba domin me Allah maɗaukakin sarki ya nufe ka da abin da ka yake cewa na dogara ga Allah rabbi Allah ɗin shine ubangijina wa rabbakum kuma shine ubangijinku da kun so da kun ƙi ma min dabbatin babu wani abin da yake takawa a doron ƙasa akwai rai a jikinsa illa huwa akhizun bi nasiyatiha face Allah ne yake rike da makwarkwadanta ai abin da ake nufi ta ta qahrihi duk wani abin da yake taka yake da rai a jikinsa a duniya ko ba rai a jikinsa yana karkashin rinjayen Allah madaukakin sarki wa sultanihi yana karkashin shugabanci da jagorancin Allah wa huwal hakim Allah shi ne mai hukunci al'adilu Allah shi ne mai adalci allazi la juru fi hukmihi Allah wanda baya zalunci cikin hukuncinsa fa innahu ala suraɓin mustaqim to duk wanda ya tafi akan wannan tafarki yana kan miƙaƙƙen tafarkin Allah maɗaukakin sarki alwalidu ɗan muslim ya karɓo daga safwan ɗan amru daga aifa ɗan abdul kula'i annahu qala fi qawlihi ta'ala ce game da Allah da anan da Allah ya ce. ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala kull ala siratin mustaqim babu wani abin da take takawa a doron ƙasa face Allah ne yake rike da makarkwadanta lalle ubangiji na akan tafarki mai kakke yake yake cewa fa ya akhudhu bi nawasi ibadihi Allah madaukakin sarki shi yake rike da makwarkwaɗan gaba ɗayan bayinsa da ya halicce su fa mu'min hatta yakuna lahu ashfaqu min alwalid liwaladihi daga nan sai ya laƙana wa mumini son imani sai a wayi gare mumini a duk duniya babu abin da ya fi ƙauna sama da imani ya fi son imani akan mahaifinsa ya fi son imani akan ɗan da ya haifa a wayi gari ba abin da yake so sai musulunci yanzu kusan mu haka anan yanzu wane ne kake tunanin a cikinmu nan za ka iya mishi tallan kafirci ya yadda ya bi kafirci ya bar musulunci babu duk abin da ka ce za ka ba shi wallah ba zai yadda ba don me ya sallama ya yadda musuluncin shine asalin gatansa ko da ba ko kwabo to wannan musuluncin ta fi sisin kwabo ta fi sisin gwal babu kuɗin da yake daidai da ita babu tallan da za ka yi masa ya sa ya bar musulunci yanzu waɗanda suke wasa da addininsu don abin duniya ana iya samun wawayen musulmai amma kafirai sun fi yawa wanda zaka samu ya je garin ne ya ce jama'a na zo in musulunta sai musulunta a tara mai kuɗi ya je wani guri gari ya sake ana samun jahilan musulmi suna amma kafirai sun fi dan me dan ya san dama nashi addinin ƙarya ne hayaniya ne to bari ya ta wasa da ita yana cin duniyan shi tunda dama a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir duniyan ita ce aljanna nashi to bari ya more ta kawai ya gama cin ta anan ya san in ya je can ba shi da komai kafiri da kanshi ya sani in ya mutu a lahira ba shi da komai shi sake cewa ƙarya ne in an mutu ba tashi bayan mutuwa ga yana da imanin za a tashi din wallahi zai musulunta amma gaba ɗaya a rayuwan an ɗaura musu ne ba yadda za a yi mu mutu Allah iya haɗa mu ya mana hisabi da ka ka mutu ƙarya ne ka riga ka mutu shi yasa ke kafirci amma ka san me yasa kai kake kin yin zalunci ka san me yasa kai kake kin yin sabon Allah kaza saboda a addinin ka ka yadda akwai tashi bayan mutuwa to abu da yawa in zaka yi sai ka tuna kai in an mutu akwai tashi sai ga ka janye abin da yasa ka ga musulmi yana saduda hatta ta'addanci da kafirai suke a ƙasan nan me yasa da yawan ta'addancin su ne musulmi baya yi da yawa in za ka yi sai ka tuna Allah ya hana amma zai tashi zai je kona masallaci zai kashe musulmi zai kisan mummuke kullum a ta'addanci suke mana a kudanci har da arewacin ƙasan amma kai musulmi ya sa so da dama in ka yunkura za ka kashe wani arne da kake ganinsa a garinku sai ka ja ja maka hadisi duk wanda ya kashe kafirin da ake zaman lafiya ƙanshin aljanna ba zai ji baran ƙiyama. in ka tuna ƙanshin ba zan ji ba eh bare shiga ga eh, sai ka fasa kana da wannan hadisin amma shi yana da hadisin da in ya kashe ka wuta zai je ba shi da hadisin bai ma yadda tashi bayan mutuwa ba da haka dole kafire kafirci dole kafire kisan kai zai ta'addanci zai kidnapin zai zubar da jini zai duk abin da zai yi saboda babu Allah a ran in kaga jahilin musulmi ya bi shi to bai ma san me yake yi ba ai bai ma cika shekara ba ba an samu wasu sojoji ba wanda suka kashe malami suka ɗauke motan amma Allah tona asirin kafiri ne amma ɗayan wawan musulmi ne ya biye wa wannan kafirin shi yanzu ana shi kafirtin bare ta ta'addanci kawai a malami na ina ruwan shi da malanta rage mishi hanya zai shi kawai ya kashe shi ya ja motan kawai dole zai ta'addanci dan me bai yadda akwai tashi bayan mutuwa ba bari ka gare misalin ba ma sai an je lahira ba yanzu da dama wani yana so ya haura gidan wani ya sata amma ka san me yake tsoro yana tsoron za ka shi police station yana tsoron crack yana tsoron station yana tsoron prison don haka kawai sai ya ji tsoro to haka musulmi yana tsoron akwai prison ɗin lahira akwai azaban lahira shi yasa da yawan ta'addanci musulmi baya yi ba ana ce kwata-kwata musulmai ba sa ta'addanci ba ana samu amma ɗaiɗaiku jahilan musulmai amma ta'addancin da kafirai suke yi ya fi yawa don me hatta a coci ba a nuna musu akwai hisabi bayan mutuwa zaka dole zai ta'addanci dole zai sha giya zai yi zina zai yi luwaɗi zai yi maɗigo duk wani ta'addanci zai barna duk zai yi ina ruwan toshe zata za ta sa hijabi ya ba za ta yi zina ba a gidansu ma an san tana to sai me in ba ta yi ne ba ta haɗu ba za ka za ka kafira in ta fito a gida ta sa hijab ko gyale ta ɗan rata uban zai ce to ya kuma bai same ki wai ta fita tsirara yawa haba ko kefa amma kina fita haka haba da Allah ke kuma ya haka sai a ce ke ba ƙauya ce musulma ba ka ja ka suke cewa wai musulmai sune ƙauyawa? suna cewa duk inda akwai musulunci akwai ƙauyanci duk inda akwai musulunci akwai talauci har sun tafsirwa a cikin kwaishin na waye amma duk su gama a rayuwa ne ran kiyama za a tantance akwai ranan kin dillanci dadin abun su suna da gaggawa yuridun al'ajila gaggawa ne gaban su wa yazaruna wara'ahum yawman saqila amma akwai ranan gagga akwai ranan kin dillanci mu musulmi Allah ce kar mu yi gaggawa al'ajalatu mina shaitan gaggawa daga shaiɗan ne duk kar ya rude ka suna morewa a duniya eh su more duniyan dama ita ce gidansu ai wallahi kafiran sun fi mu holewa sun fi mu jin daɗi ah, to ai aljannansu ne ai yaran ka zai ɓaci aljannan su fa kai in ka shiga naka aljannan ba za su more irin naka ba fa duk holewan sun bar su mana me holewan ba suna yin mulki ba kuma kuna yin mulki ba suna rike kuɗi ba kuma kuna rike kuɗi ba suna yin aikin gwamnati ba kuma kuna yi suna hawa motoci kuna hawa amma ran kiyama za ku hawo jeep sun isa su hau za ku je kasuwa sun isa su je ƙarya ne za ku yi mulki sun isa su yi ƙarya ne za ku ci daɗi ku sha ruwa mai sanyi ku ci abu mai daɗi ku je sauran ku ci kaji ku ci kaza su nan babu me abincin babu me abin sha tafasasshen ruwa suna sha yana ƙona fatunsu. Daka su a nasu aljannan suna cikin aljannan mu ma muna moranta. Shi ne wani kafir ya ga alhafiz ibn Hajarul Asqalani alƙali ne, ana tura shi a Araba, kamar ka ce ana jan shi a jib, ana wucewa da shi wani kafir yana sai da blam market. Shekai, a Allah, sun tsaya ne za su sai mai wurinsa. Allah, ƙaramakalla ina, ko wai sai ku dinga ce mana wai wai wai duniya wai aljannan mu ne wai wai ko kuma wai kuna kurkuku kai ina ƙarya ne wallahi gashi nan kai kake hola ni dube ni ina tabbalan market ina wahala yace wallahi ina maganan dai duk akan ku yake juya ku kai ku musulmi ku ne duniyan aljannan ku kuna morin ku anan mu gashi muna shan wahala mu ran kiyama mu da aljanna za ku ga kuna juya mana wani hadisin ku ibn hajar yace a ah, kai dai baka gane karatun ba ai wato kafire dama a rayuwar duniya ai baya jin daɗi amma ba zai gane daɗi yake ji ba ma sai an kai shi gutan jahannama ran kiyama sai ce a ashe a duniyan aljanna nake a ranan ne za ku fassara hadisin musulmi kuma duk daɗin da yake ji a duniya sai ran kiyama ya shiga aljanna sai ce kai dama wahala muke sha a duniya haka kai har ba ma son mutuwa anan nan wa ake son mutuwa ba mun karanta wani hadis ba man adali waliyan faqad azanto biyar can gaba mai Allah ya ce akwai abin da bawa na baya so me krahul maut baya son mutuwa wa ana akrahu masa'atahu ni kuma na son bakanta mishi rai amma yaya la mahala sai an mutu yanzu ba wanda yake son mutuwa dan me kowa yana jin rayuwan akwai daɗi. ta kowa haka yake gani sannan me duk yadda ba kuɗin kana jin da ya eh, gara hakan ne a ɗan tura ta a ɗan yi kaza kana jin rayuwan dai akwai daɗi akwai siga akwai kaza to ba ka gane daɗin ta malam sai ran da ka shiga aljanna za ka ce eh sai ka ce ya salam to da malam ayuba a duniya me ne daɗi har ba ma son mu mutu din ashe wancan ranar azaba ne duba wallahi ba mu ma san me rana ba a ranar sai ka gane tab ashe wahala muka sha ai garin daɗi na nesa Allah kai mu aljanna a yi hira eh insha Allah da rabo fa insha Allah in kar a ji ba rabo ba ana azumi ba ana ta ibada ana ta kaza ba aikin banza ba fa wallahi mu rike ta hannu bibbi wannan shine gatan namu azumi salloli biyar din nan a rike mai kyau in Allah hore ayi zakka Allah hore a je hajji. kalman tauhidin nan kaɗai ta Allah nan a riƙe kyam sunnan annabi a riƙe kyam bid'a sam wallahi nan ne gatan wallahi ka rabu da wannan ka rasa gatan da daɗi da ba daɗi ka tura ta rayuwan abin da ya rage ba yawa wallahi ba yawa a to kai kana sa ran yanzu wake da tabbas shekarun da muka yi zamu maimaita ko zamu maimaita to yawa ne da ita ƙara shekara ɗari ɗin me bayanta mutuwa ne to mu yi haƙuri mu bi Allah ɗin wallahi lokaci ne muna mutuwa muka je aljanna an wuce wurin sai ga mun da an mai da mu yara matasa duk wannan wani tsufa tsufa da kaga an ja din nan wallahi ba na shekaru bane wallahi wahalan duniya ne ba kana ga irin zafin nan ba tuni dole ya rika tumurmushe ka ba sai ga kana kodewa kaman tumatir tumatir rana in kawai sai kaga yana kodewa yana abin nan wallahi an ka ji dadin aljanna pressure pressure wallahi yana tsufar da mutum kai yanzu da wani daɗi ake ciki za ga wani tsofan baka kai yadda kake ba fa sai da har yanzu a yaro kake to daɗin aljanna shine original daɗi sai ka shekara mahalala ko kana sake zama yaro he eh, to ba rana da yake koda ka aran ba wani abun nan sai daɗi ga kaji ga menene ko ba kajin fa ba irin na duniya ba ka san lokaci kana cin daɗin kaza ne ci ne na Allah isa yana kiwon kaza ne zazzabi ya buge shi da mura in ba a yanka ba zai mutu sai sa a yanka a rasa wanda za su saya su yi watanda da shi sai ga so yana cewa na Allah sai hada rai sai abokin ya zo kai mutum na kana cin daɗi ba sai ba hmm, sai ba na daɗi ba to na aljanna Allah ba na mura ba ba na zazzabi ba na daɗi ne original fresh to start wallahi a can akwai daɗi fa Allah dai kai mu dan haka yake cewa babu mumini Allah zai laƙana mishi wannan imani ma gharraka bi rabbikal karim kaji ana cewa kafiri me rude ka a duniya ka kika bi Allah yanzu wowowo an tura ka cikin wutan jahannama me ya same ka ka bi Allah kaki sai ga rike baki yana inna lillahi ko baka san matsalan ba duk daɗi duk abinci da kafir ya ci a duniya fa ana rubuta mishi zunubi ne sosai kuwa aya ne ya tabbatar da haka qul hiya lil ladzina amanu qul man harrama zinatallahi zinatallahi allati akhraja li ibadihi ba tayyibatu minar rizik. yace qul hiya lil ladzina amanu wane ne ya haramta wa bayin Allah yin ado sa tufafi mai kyau cin abu mai daɗi Allah ce kai wake cewa haramun ne muminai su ci na amanu na muminan ne fa na musulman ne da haka Sheikh Uthaymeen yake cewa duk lokacin da kafiri ya ci farfesun kaza to yana da zunubi duk lokacin da kafiri ya sha ruwan sanyi yana da zunubi duk lokacin da kafiri ya ci tufa ya ci apple yana da zunubi duk abin da ya ci a duniya yana da zunubi dan an ce na mumine ne ba naku bane za ka ran kiyama ajiye shi farko da za a fara mishi zagiwa ce ka ci na mumine ne an saukar da kayan daɗin ne ka ci ka samu karfi ka bauta wa Allah kai kafiri da kaci me kai sai shiru me kai sai shagula na hada Allah da wani to dama ai an ci a ci ayi tauhidi ne in ba za ka yi tauhidi ba ka bari sai ka ci kai shirka waye ce to sai an ci kaniyan shi tukuna akan waye ce ya ci wani lokacin ma ya ci ya hana ka kai zaka je ibada ka fita ba karfi baka samu ka ci ba ya tattare da ka ta kuwa zai yi ba nashi bane na muminai ne don haka daɗi a duniya na muminai ne daɗi a lahira na muminai ne wa ya ce ka hau mota kafin wa ya ce ka hau jib na musulmai ne duka za a yi mishi hmm, Allah ji jikan sha kabiru gombe ba don ya mutu ba an ji wani wazin kasa wani shekara a taraba sai mutane suna ta malaman nan sace jin daɗi ba sai hawa jib anya malaman da ba su gama cin da nasu rabon ba a duniya ba kuwa to ya gama jin gulman shine hawa a jin kasa ya ce a ah, ran sunan topic namu jib hmm, ya ce ai jib Allah yi wa malamai ne ya ce Allah ne ya kira ar ne ya ce kai kafin zo dan iska gyara jib din nan yana gyara sai aka ce to mika malam sai mika yi gaba malam ka hauka je ka yi da'awa shine ka'idan in ya hauran kiyama sai ya ci kaniyan shi kawo mana kayan mu je mu ta shiga lunguna ana da'awa ko malam Muhammad a daina shiga da mashin din nan <laughs> Allah da haka yake cewa ma gharraka bi rabbikal karim me ya ruɗe ka baka bi Allah madaukakin sarki ba da haka gaba Allah yake cewa fa in tawallaw faqad ablaghtukum فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلتم به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء خفير ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناكم من عذاب غليظ وتلك عاد وتلك عاد جهد Turka da jihar dubiya ya tuna rabbi yunwa, saurawa, sulawawa, taɓa'u, Amurka, Kunne, Jabba da nayi. Wa iska o fi ka bi idanuniya, la'anatan wayan mulkiyar ma. Ala ina Adam kafar wajen ألا بعدا لآد القوم هود الله مدوكاكين سركي يقول لهم هود yana gaya mana cewa ga irin maganan da annabi Hudu ya yi musu, fa wallau. tawallau amma ji'tukum bihi idan kun ba da baya cikin abin da na zo muku da shi shine fa in tawallau idan kuka juya baya kuka kangare kuka yi tawaye cikin duwannan wa'azi da nasiha da na riƙa yi muku kullum kullum faƙada ablagtukum ni dai kam na riga na isar muku ma ursiltu bihi ilaikum da aka aiko ni da shi zuwa gare ku ni na riga na isar kenan yanzu ya rage kun juya baya ba za ku bi ba game da bautan Allah shi ɗaya, ba shi da abokin tarayya na isar muku da hujja na muku bayani na buka muku misalai kun ƙi ku ji kun juya baya ni dai alhamdulillah qad ablaghtukum na riga na isar muku ma ursiltu bihi ilaikum abinda aka aiko ni da shi in kawo muku ni na riga na kawo aike ya rage muku wa yastaqlif rabbi qauman khayrakum amma ku sani ubangiji na zai maye gurbi da wasunku kenan dan kun ƙi ku bi Allah kar ku ɗauka da cewa kun fusata shi fa tuni zai ɗauke ku a doron ƙasa, zai kawo waɗanda suka fi ku kuma su yi addinin su kaɗe tashi fiye da yadda kuke tsammani. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa wani wuri, wa in ya tabaddal ƙauman kun sun malaya kono amsalakum. Idan waɗannan suka juya baya, suka ƙibin Allah, Allah zai canzo wasu waɗanda ba su ba, kuma su yi addinin fiye da yanda waɗannan za su yi ma da haka wani wurin ma Allah yake cewa fa in yakfuru biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin idan waɗannan suka juya baya suka yi kafirci suka ce ba za mu yi musuluncin ba sai me su tafi Allah zai kawo waɗanda za su yi musuluncin fiye da yadda ake tunani da haka yake cewa dan kunki ku bi Allah ba ku sa Allah a takaici ba ba ku fusata Allah ba yastakhlif rabbi ubangiji na zai maye gurbin qauman wasu mutanen na daban ghairakum waɗanda ba ku ba ya'budunahu za su zo su bauta masa wahdahu la yushrikuna bihi shay'an su bauta wa Allah shi kadai ba tare da sun yi wa Allah din shirka ba wala yubali bikum ba za su ma damu da ku ba fa innakum lan tadurrunahu bi kufrikum domin ku sani kafircin naku fa ba za ku cutar da Allah da wannan kafircin ba bal ya'udu wa balu zalika alaikum sai dai ku sani annoba azaban kafircin kanku zai dawo ba wa Allah bane dan ba ku bi Allah ba sai me azaban wa kanku zai koma to ina ruwan Allah dan an yi kafirci ai mun karanta a nan cikin arba'una hadis da Allah madaukakin sarki yake cewa laukanu ala atqa rajulin wahidin minkum ma za da zalika min mulki shay'an a ce mutanen duniya gaba daya su haɗu a bisa tsoron Allah irin na manzon Allah tunda yafi ya fi kowa tsoron Allah ya ce ana atqakum lillah a ce duk tsoron Allah mu irin na annabi ne Allah ce ma za da zalika min mulki shay'an haka ba abinda zai kara mun akan mulki na sannan a ce duk duniya a duba wa yafi kowa kafirci misali sai a ce fir'auna a ce duk duniya mu haɗu mu yi kafirci irin na fir'auna Allah ce ba abin da ya rage min a cikin mulki na azaba dai kawai kanku zai koma to me rage Allah dama azaban ma cikan mulki ne to kaga ya sake nuna cikan mulkin Allah da haka bala'in wahalhalun kanmu zai dawo ba kan Allah ba da haka dan ka bi Allah wa kanka kai ka kafirce wa Allah wa kanka kai shi ba abin da ya shafi Allah da haka yake cewa inna rabbi lallai ubangijina ala kulli shay'in a bisa dukkan komai hafizun mai kiyayewa ne mai sa ido ne mai kallo ne ma'ana shahidun hafizun li aqwali ibadihi Allah yana halarce Allah yana kallo yana kula akan dukkanin maganganun da bayi suke yi wa af'alihim haka dukkanin ayyuka da bayi suke yi Allah yana kallo wa yajzihim alaiha Allah zai yi musu sakayya a kanta in khairan fa khairan in alkhairi suka aikata fa khair za su ga alkhairin wa in sharran fa shar in sharri suka aikata sakamakon sharrin za su gani Allah sa mu ga alkhairi yace walamma jaa amruna to fa yayin da al'amarin mu tazo to an zo DN ne kenan an zo gumurzun karshe sun ki karban wa'azin to ga al'amarin Allah ya zo me kenan ruwan azaba shine walan walamma a amruna yayin da al'amarinmu ya zo na halakar da su wa huwa rihul aqim shine wani guguwa mai karfin kadawa fa ahlakahumullahu take Allah ya halaka su an akhirihim tun daga na farko har ƙarshen kafiran wa najjahudan annabi hudu ne kadai ya kubuta wa atba'ihi da mabiyansa min azabin khalizin daga wannan azaba mai kauri Allah ya kubutar da hudu da mabiyansa ne mai bi rahmatihi da rahaman Allah wa da tausayin Allah Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi kaga yadda ya faru da annabi nuhu haka ya faru da su ba annabi hudu ma annabi nuhu ma ba wanda ya kubuta daga ruwan dufana, sai shi annabi nuhu da mabiyansa to haka ma wannan iska iska ne mai kadawa Allah ya zo da shi iskan yana zuwa guguwa ne in ya zo kawai ɗaukan ka zai yi sama zai yi da kai sai ya yi ɗaɗɗaya da kai sai ya watsar da kai guguwa ne yake kaɗa mutane kuma ya zo zai kwashe har da gidanka ne fa da kai da gidan da duk wanda yake gidan in ba musulmi ba iskan ya yi sama da da shi ɗaɗɗaya yadda za ga dangan gidan zai daga-daga a sama haka kai ma naman jikinka zai wawwace kawai su zo su zubo ɗaɗɗaya ba a magani karka wahalar da musulmai ma wajen tattara gawanka a zubar a gona za su tarwatse ne a jeji an gama da kai haka Allah ya gama da su gaba ɗaya wa tilka adu Allah ce to fa waɗannan su ne adawa ɗin ba su ne adawa ba wa ila adin akahum huda to ga adawa 'yan taurin kai Allah sha ba mu su ga sunan da ƙira da manyan halittu suna ganin wai so sun gagari Allah ba azaban da zai iya da su don suna da girman halitta ƙatti ne su kamar yadda Allah yake ba da labari suna nan sun isa sumburin ƙasa guda ɗaya ƙaraminsu sai ya ɗaibe mu muɗin nan a cikin tafin hannunsu haka yana kallon mu yana wasa da mu wannan ɗan auta ne to ina kuma ga ƙata to kaga dan autansu ba dole ka gudu ba to ganin girman halittan sai sa su taurin kai suna ganin ai su ƙarya ne ba wanda ya iya da su to iska ne maganin su guguwa a nuna musu duk isan su to akwai wanda ya fi su shine Allah madaukakin sarki to su din ne lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama mun karanta tun suratu tauba da za a tafi yakin usra ana tafiya ana tafiya annabi ya haɗu da su a hanya ya ce sahabbansa ga kaburburan adawa duk wanda zai shiga ya shiga yana kuka yana ihu don a ƙara musu azaba cikin kabari amma za ka shiga ba aka yi kuka ba annabi ya ce karka biyo ta kabarin aka aka shiga ana ihu ana ƙaro musu azaba don mutanen banza ne don haka yake cewa wa tilka adun ganan adawan jahadu bi ayati rabbihim sun yi taurin kai da musu iya musu wa me wa ayoyin ubangijinsu kafaru biha sun kafirce ma ayoyin Allah wa asau rusulullah suka saba ma manzannin Allah wa zalika wannan kuwa anna man kafara bi nabiyyin faqad kafara bi jami'il anbiya duk wanda ya kafirce ma annabi guda ɗaya, to daidai yake da ya kafirta ya kafirce ma annabawa duka ne ko da annaban Allah dubu suka zo ba zai gaskata su ba li'annahu la farqa baina ahadin minhum fi wujubil iman bihi babu bambanci tsakanin annabi guda ɗaya da mutum zai kibin su domin annabi guda ɗaya wajibi kabisa, haka annabawan Allah duka dole ne a bisu ba bambanci wattaba'u amra kulli jabbarin anidin madadin su bi annabin ko suka ki me suka yi sai aka wayi gari wattaba'u sun bi amra kulli jabbarin sun bi umarnin duk wani jabberi duk wani mai taurin kai duk wani mai kin Allah anidin mai taurin kai to umarninsa suke bi madadin a duniya su bi Allah suka samu wani shedanin su wani mai tawaye baya son bin Allah wanda yake kowa kafirci a cikin su suka waya gare shi shine jagoran su wai sai abin da yace su yi za su yi ana Allah ya ce sai a ah, wane ya ce kaboyin nasu ya ce annabi hudu yana ya ce sai sai a'a wane ya ce su duk abin da aka ce kawai sai wannan abin da jabberin ya faɗa a kai suke to babu halaka a rayuwa a wayi gari sama da a wayi gari wai kai ba a ce maka Allah ya ce ka bi ba a ce maka manzan Allah ce a bi ka bi wai san an ce maka wane ne ya ce wannan halaka ne ai ba asarar musulmi kana musulmi a wayi gari wai kai musulmi ne amma an ce maka Allah ce baka sallamawa manzan Allah ce baka sallama shehin mu ne yace malamin mu ne yace shehin mu ne yace waliyin mu ne yace tariqan mu ne yace kaza masafan mu ne yace wai in ba wannan ba kai ba za ka bi ba Allah ya ce a'a manzan Allah ce a'a Allah ya ce manzan Allah ta kai ka bi 'yan sabon addinin nan a'a to dama a musuluncin ga mun gatan musuluncinka in ba Allah da manzo Allah ba sai ne to aka wayi gari kana musulmi Allah ya ce annabi ya ce baka iya bi to me amfanin musuluncinka ai kai gara kawai baka shigo ba ai dan arne ma dan ba a ma fara ce mishi Allah ya ce annabi ya ce dan me yadda ba kai kuma a baki ka ce ka yadda an ce maka to Allah ne ya ce manzon Allah ne ya ce kuma ka bi to me fa'idanka kana jiran sai wani ne ya ce ah wannan kwakwalwan shi nawa ne ɗaya ne kai ma haka to kai me yasa ba ka bi gaskiya ba ai ba a ce ka bi wani ba Allah da manzon Allah aka ce ka bi shine addini da haka yake cewa wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan tunda sun kisu bi Allah ko wa utbi'u sai aka bi bayan su bayan an halaka sun fa aka sake bin bayan su fi hadhihi dunya tun daga nan gidan duniyan dama aka fara bin su da me la'anatan tsinuwa wa yau malƙiyamati, haka ma ranan tashin ƙiyama tsinuwan tana nan tana biyu su kasan na mutane annabi nuhu je da muka ji karshen ai Allah ce ce bu'uda an nesanta su da rahama su ma gashi nan ana halaka su Allah ce tun a duniya tsinannu ne a lahira ma za su tashi a cikin tsinuwa ala Allah ce ku saurara inna adan lalle mutanen adawa da kuke gani kafaru rabbahum sun kafirce wa ubangijinsu imamu siddi ce ma ba a asa ba da adin illa lu'inu ala lisanihi tun daga mutanen ada suka shuɗe ba a sake yin wani annabi da ya zo a baya ba sai wannan annabin ya sake tabbatar da tsinuwa akan adawa kowane annabi in ya zo ba zai gama rayuwarsa sai ce Allah ka tsine wa adawa tsinuwa ya dinga bin su kenan kenan kai ma fa yanzu ka tsine wa adawa Allah tsine wa adawa da yake cewa adawa sun kafirce ma ubangijinsu ala ku saurara bu'udan tsinuwa ya tabbata li'adin ga adawan ƙaumi hudin mutanen annabi hudun nan da ba su bi shi ba to wannan shi ne ƙarshen tarihin annabi hudu farko da karshe ka duba a aya goma Allah gama komai sarki ya tabbata ga Allah buwayayye gagara misali to wannan takaitaccen tarihin annabi hudu mai wannan suran kenan za mu tsaya a nan gobe kuma za mu shiga tarihin annabi salihu alaihi sala abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe ubangiji Allah ya fi mana to sai mun karanta tambayan ko sai mun yi wannan za a karanta tambayan na to ba mu ji an yi kabbara ba ga ga faifofin da yawa ba yawwa yau marayu ai sai godiya. A farko ma ina zuwa na fara kawo sako nima da wata ta tura daga Saudiya ta turo naira dubu biyar. Jiya bayan mun tashi a tafsirin mata na koma gida kamar bayan azahar sai ta kira ta ce daga Saudiya ta yi tambayoyi na addininta. To bayan ta gama tambayoyi sai take cewa akwai ƙungiyar marayu ne? Sai na ce muna da ƙungiyar marayu a wurin tafsiri. sai ta ce to a turo account number ita ma ta tura wani abin da za ta iya turowa to jiya na so dama da muka yi tafsiri in yi bayani sai na yi shiru sai mun ga me aka tura to jiya da daddare na tashi daga tafsirin maza da daddare a biyu ina koma gida sai ta kira sai ta ce ta tura sakon to bayan na hau wasan ma sai naga ta turo min slip na abin da ta tura naira dubu biyar sai na kira ta na ce to mun ga sako yaya sunanta sai ta ce ita ta fi sabilillah ba sai an faɗi suna ba na ce a'a mu ka'idan sai an faɗi suna don mu karanta yadda kike bibiyan karatu ke ma ki ji nawa sakon da kika faɗa ya iso jama'a su ma su ba da shaidan saƙon ya iso don fakas-fakas ne na ce mata kuma sunna ce don Allah idan mutum ya kawo sadaka a faɗi wane ne kuma a mishi addu'a haka manzon Allah yake yi zakka ne da sadaka da Allah ya ɗaura wa bayi amma idan an ka sai annabi ya ce gidan wa sai a ce gidan ne, sai annabi ya musu addu'a haka aka yi Allahumma salli li ali abi aufa to ita ma na san sakon zai je gare ta to kuma ga sakon mun isar jama'a sun shaida ta tura naira dubu biyar kuma mun isar zuwa ga kwamitin marayu muna mata addu'a Allah ya saka mata da alkhairi sunanta Aisha Ali Ibrahim ko Aisha Ali Ibrahim dan muna waya din da yake daga nesa ne network in yana ɗan yankewa amma sunan Aisha Ali Ibrahim ko Aisha Ibrahim Ali yar Najeriya ce ta ce amma tana zaune a Saudiya don haka muna mata addu'a Allah ya saka mata da alkhairi dukkanin bukatu da ta sa a gaba muna yi mata addu'a Allah maɗaukakin sarki ya biya mata bukatunta na alkhairi duniya da lahira Allah maɗaukakin sarki ya kaɗe mata duk wani abin da take tsoronsa a rayuwa Allah maɗaukakin sarki ya biya bukatu Allah jikan iyaye Allah madaukakin sarki ya ƙara wa dukiyanta da arzikinta albarka Allah ya rufa mata asiri duniya da lahira Arɗo Jibir ya ba da naira dubu ɗaya Masha Allah Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiya albarka Allah ya ƙara arziki Allah biya bukatu duniya da lahira Allah ya kaɗe hau da bala'i wata mata tana wata mata tawas menene wasu mata ne na'am wata mata tana so a yi mata addu'a na'am za a sa a ƙarshe insha Allah Allah biya mata bukatu wani ya ba da naira ɗari uku Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiya albarka Allah biya bukatu duniya da lahira wani ya ba da zani biyu Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara wa dukiya albarka, Allah ya ƙara ɗaukaka. Wata yarinya ta aiko mana Naira dubu biyar daga Saudiya, eh shine wanda shugaba shi ya rubuto shine bayanin da na fara da. Allah ya saka musu da alkhairi. Duk waɗanda muka karanto abubuwan da suka bayar kowa ya ji, muna musu addu'a Allah ya ƙara wa dukiya albarka. Allah ya kaɗe wannan hau da bala'i. Duk wani alkhairi muna musu addu'a Allah ya datar da su gare shi duk inda sharri yake muna musu addu'a Allah ya kaɗe musu wannan sharri ɗin wannan da ta turo tana bukatan addu'a muna mata addu'a Allah maɗaukakin sarki ya biya mata bukatunta duniya da lahira in alkhairi take roƙa Allah maɗaukakin sarki ya datar da ita in wani sharri take neman Allah ya tsare ta muna mata addu'a Allah ya tsare ta na'am tambaya ne a kan mutum ne ya halarci sallan gawa sai ya raka wasu ya rasa wasu tabbarori daga ciki da haka idar za a ɗauke gawan sai aka ce a akwai wayanda suka zo a baya eh. a bari su ɗan kara tabbaran su ne eh. mutum ke haka ne eh dama abin da yake sunna din haka ne idan aka zo sallan gawa tambayan dama shine wai mutum ne ya zo sallan gawa to amma ya rasa wasu kabarbari din sai ya zama tabarbari da ya samu na ƙarshe ana sallamewa za a ɗau gawa sai wasu suka ce a ga wasu sun zo daga baya a bari su ƙarasa wai ina hukuncin hakan hakan shine dama daidai haka ake ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama za mu zo karatun a kamul jana'iz za mu iso wurin insha Allah ka'idan dama in an zo sallan gawa annabi ba a sallamewa sai ce a ɗau gawa ana tsayawa akwai waɗanda suka zo masu bokai sai a bari sai su ƙarasa domin dama babban abin da gawan za a mishi na gata yanzu addu'a din ne, to sai a kyale kowa ya mishi kai, ana iya yin sallan gawa ma, wasu sai a ga suna alwala sai annabi ya ce a bari, in sun yi alwalan so ma su zo su yi sallan a samu falalan abin da ake nema. Da haka ake a zamanin annabi, to galibi mu yanzu sunnan kam na wannan al'amarin an ƙaurace mata, ana sallamewa ana ɗagawa. Har ma zama za ga yanzu akwai waɗanda su ba sa sallan gan su ‘yan ɗauka ne, suna gefe ana sallamewa suna kamo ta wani ma limamin shi da kanshi yana sallamewa yana rungumo ta yana dagawa me na gaggawa a ka'ida a taya masubuki ya karasa kabarbarin addu'o'in da gawa yake bukata ya fi kowa bukata a bari a yi masa amma suka ki suka ɗauke masabuki ba ka da laifi dan abin da ka samu kai falin lalahamdu wanda suka haramta mamacin addu'an kuma mamacin yanzu haushinsu yake ji amma ba ka kai da kanka ka mutu ba za ka so a ɗauke din ba dama son samu a bari kam gaskiya a karasa din wallahu a'lam na'am gaskiya akwai ta'aziyan da tun satin can na so a tuna min akwai shugaban agaji na haul local government mahaifinsa ya rasu ya kai sati ma yanzu aiko ya kai sati tun satin can na so zan yi addu'a dan na gani a facebook tun na zo sai in sha'afa Allah yi wa mahaifinsa rasuwa tun wancan sati muna mishi addu'a Allah jikansa Allah gafarta masa. Allah ya sa abin da ya karar a can ya fi abin da ya bari a nan. Allah maɗaukacin sarki ya sa kabarinsa ya zanto dausayi ne daga cikin dausayin aljanna. Allah maɗaukacin sarki ya sanya aljannan firdausi ta zanto makoma gare su. Kyawawan ayyukansa Allah ya ninninka masa. Kurakusanansa da laifukansa Allah maɗaukacin sarki ya yafe masa, Allah ya gafarta masa. sauran waɗanda suka gaye mu gidan gaskiya su ma Allah ji kansu Allah gafarta musu akwai wani alaran mamma yau da bai fi kwana uku ko hudu ba wanda Allah ya ɗauki rayuwar shi wani matashi dan Ghana za ga ana ta sa kira'o'in shi ma a cikin Facebook da su WhatsApp Dr. Sani Ran na rijiyar lemu ya yi ta'aziyya a kan shi har sun taɓa kai masa ziyara mutumin kirki haka wani matashi. Yana da awa hafizin Ƙur'ani ya karatu a jami'an Madina. A cikin azumin nan shi ma Allah ya ɗauki rayuwansa. duk muna hada su cikin addu'o'i Allahumma ghfir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa ghfirhum min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ghfir khataayahuma kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ij'al quburahum rawdatun min riyadil jinan wala tajal hufratun min hufarin niran اللهم اجعل قبورهم روضات من رياض الجنان ولا تجعل حفرة من حفرات النيران waɗanda suke bukatan addu'o'i da waɗanda sun rubuta da waɗanda ba su rubuta ba suna rubuce duka a wurin Allah Allah ka biya wa kowa bukatunsa na alkhairi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika